الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد bayan aka yin uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu kamar yadda muka saba sati gaba da karatunmu na tarihin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin wannan littafi na rijalun wani sa'un haular rasuli sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na fadilatu sheikh sa'ad yusuf abu aziz rahimahullahu ta'ala a yau insha Allah ta'ala za mu ci gaba daga inda muka tsaya za mu taki a darasinmu na tamanin da shida daga kan wani babban sahabi na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma ɗaya daga cikin asabiquna al-awwaluna waɗanda suka karbi addinin musulunci a farkon farko wannan sahabi shine na 24 sahabin da ake kira abu zarrin al-gifari radiyallahu anhu wanda malaye masa laƙabi da al-mujahid al-zahid al-mujahid mai jihadi kenan daga jin wannan kalma za ka fahimci cewa abu zarin algifari wato ba ragon maza ba ne yana ɗaya daga cikin manyan masu jihadi a zamanin manzon Allah sannan kuma a zahir mai gudun duniya ne mai ƙaurace ma abin duniya ne bai damu da ainihin kayan alatu da arziki na duniya ba kamar yadda za mu gani abin da ya rike ya damu da shi shine abin da zai rinka kiwatawa domin ciyar da kansa da iyalansa ko kyauta aka baki ba bukata kun waɗannan manyan bayan Allah ko ire-iren waɗannan samunsu yana da wahala kwarai da gaske ba su damu da sanya mai kyau ba ko zama a waje mai kyau ko shiga mai kyau ko cin abinci mai kyau kai hasali ma ba su damu da zama a cikin jama'a ba saboda kauce ma annamimance annamimance da gulmace-gulmace saboda yanzu inda za ka zauna ko cikin malamai ne ka zauna to sai ka hada da la haula wal quwwata illa billah ko cikin malamai ne ka zauna kuma akwai gulma irin naku bale cikin yan siyasa balle cikin mutanen da suke zama a bakin hanya balle majalisar da za a yi ta da safe ko da rana ko da yamma mafiya yawa waɗannan wato majalisi da ake zama ko majalisai ko dattawa ne sai ka samu 'yan gulma a cikinsu to mutanen da suke gudun duniya za ga su ba su cika shiga jama'a ba kuma ba sa son a san cewa su su wane ne mutum zai zo waje ya tafi wato ba za a san wane ya zo wajen ba sai bayan ya tafi tukuna a ce ai wannan ai wane ne amma mutanenmu ne yanzu kowa yana son idan ya je waje a san cewa ya je wajen domin gudun wulakanci ko kuma a girmama girmama wanda ba zai kara masa komai ba a wajen Allah saboda haka za mu ga jagoranci na wannan ɓangare na waɗannan ɗabi'u da kyawawan halaye daga abu zarin ilgifari radiyallahu anhu faradallahu alal ulama yan ya kulul malam ya fara da wani bayani abinda ba mu ba can baya shine ki yana faɗin gaskiya ko akan waye Inda dai gaskiya ce zai fala ko akan waye ko akan shugaban kasa ko gwamna ko wani sarki balle kuma wani talakan talakeke ba abin da ya dame shi kuma ku lura duk mutumin da bai damu da duniya ba to ba ruwansa misali yanzu don gwamna ya zo ya ta tara ƙasa wa gwamna ya ta tara masa ƙasa abinda ba a yi ba ma ya ce an yi ko ya ta zuga yana kewaye-kewaye saboda idan gwamna ya tashi tafiya ya baki rabin miliyan ko miliyan daya zai abu zarin alkifari wannan ba layinsa ba ne in abu kaza ne zai ce kaza ne kawai zaga da wuya gwamna ya zo ka ce fa a cikin ma'aikatan kananan hukumomi akwai masu watanni goma sha takwas ko goma ba biya su ba yana da wahala ka faɗi haka a gaban gwamna wakati a cikin ma'aikatan suke gamman akwai wanda suka yi wata biyu ko wata uku ba biya su ba ka faɗi haka kirikiri a gaban gwamna ba ka ba ko kuma ka ce fensheniyan nan fa sun yi ihu sun yi ihu har sun gaji da yawansu an ta ɗora musu ruwa tirif-tirif a asibiti saboda haka ya mata a waiwaye su maimakon biliyan talatin din nan a waiwaye su ko da biliyan goma sha biyar ranka gida ne yana da wahala yana da wahala saboda me saboda kwaɗayin abin da ake samu ka faɗa man shugaba gaskiya ko a ce yanzu shugaban ƙasa ne ka ce shugaban ƙasa ba jaridan da ake kai maka daban ne wanda ake sayarwa cikin gari fa ba haka ba ne shugaban ƙasa kai ba kana nan ne kana ce ba ka sata ba ka da gida ko ɗaya tun da kawo ba ka sai gida ko ɗaya ba amma ministocinka wani ma ya kusan sayan garin su gaba ɗaya kana ji akwai wanda zai yi kallon irin shugaban kasa ya faɗa masa haka ke shugaban kasa ya ce kana ce fa za ka ɗauki mataki ka faɗa ya fi sau tamanin cewa in an sace waɗansu ko an kashe su za ka ɗauki mataki sau tamanin kana faɗa amma bai da amfani kana gani akwai wanda zai iya fada ma shugaban kasa haka gabansa to duk ba za mu iya ba ko ni ma da nake zayyana wannan ba zan iya ba gwamna yana zuwa tara masa kasa zan yi zan tara masa kasa sannan in waske ah, to in ya dauki naira miliyan ɗaya bani duk cikin kwakwa wanda zai iya bani miliyan ɗaya ne lokaci guda ai babu in ya zo sauran bayani kuma mun dai lahira ma karasa Allah ya sauke amma ya kaga babu dadi Allah ya kyauta to abu zarin gifari shi da yake duniya ba ta dame ki ba idan abu ne kaza zai ce kaza ne kawai ya wuce abinsa ba tare ma da wulakanta ko wani abu makamancin wannan ba amma mu kwalayya da mai mu gaskiya shi yasa a gaban gwamna ba za mu iya faɗa masa gaskiya ba a gaban shugaban ƙasa ba za mu iya faɗa masa gaskiya ba a gaban sarki ba za mu iya faɗa masa gaskiya ba a gaban wani mai kuɗi ba za mu iya faɗa musu gaskiya ba saboda abin da muke tsammani za mu samu amma duk mutumin da bai damu da duniya ba ko ka baki ko kar ka baki wallahi ana ce masa abu kaza zai ce a ranka shirya da abu kazan nan fa kaza ne tun da da an yi malaman da in suka je fada ba sa zama yasa aka yi malam na ne idan suka je fada ba sa zama tsugunawa suke yi a lokacin ma ba a san menene gidan gwamnati ba ba a san ma menene gidan gwamnati ba in suka je ba sa zama Zarki zai ce ka zauna mana malam zai ce a'a ranka ki daɗe nan ba wajen zamana ba ne shi yana Allah Allah abin da ya kawo shi ya gama ya kama hanya ya tafi kuma baya tunanin cewa wai sarki zai katse masa abu kaza mm, ba ruwansu da wannan shi yasa za su zauna tun safe suna karantarwa har zuwa sallan azahar sannan su shiga su huta bayan la'asar su sake fitowa su yi ta karantarwa har zuwa magariba sannan tsakanin magariba da isha'i kaga suna yin addu'o'i suna lazimin ana sallan isha'i zai je kwanta a gidansa ba abin da ya dame shi kuma sai ga wani ya zo ya kawo masa a Allah ya ta malam wannan noma ne na yi shi yasa na fitar da zakka yace ce Allah ya saka da alheri wani mai sai da nama shi ma ya yanka wata saniya abin ya baki sha'awa ya kawo karfata a kawo malam ya ce a a a karfata ya yi yawa sai ya ce wa matansa ku yanki naman miya sauran kuma ku raba wa makwabta kana ganin za mu iya yin haka? ai ba za mu iya yi ba wannan ma tun kafin aje ko ina wannan karantarwan Abu Zarrin gifari inda ya tafi daban inda mu muka tafi daban don kar mu zo muna fassara kana kana kallo na da gefen ido Allah kyauta kuma wannan sahabi sun ta uh, samun ainihin maganganu tsakaninsa da khalifa Usman bin Affan wani lokacin ya shi kyauta ma ba ya karba zai dauki kyauta ya baki ba zai karba ba ya ce a yan dabbobin sa sun yi sheki saboda za a yi wani abu ya ce a a ya ce manyan sahabbai yaushe kuka lalace ne haka yaushe kuka rike duniya ne haka yaushe kuka damu da duniya kuka bar addini duk da kokarin su fa amma shi yana gani yana rainawa karshe ma ya ce zaman birnin madina ba zai yi ba kauye ya je ne mai koma ya zauna abinsa daman annabi ya fala masa shi kadai zai mutu kuma abin da ya faru kenan wace shi kaɗansa a cikin sahabbai na akwai wanda shi kaɗansa zai mutu kuma shi kaɗansa za a bizne shi wace annabi ya faɗi wannan ina ji wace duk waɗanda aka fala mana wannan magana muna tare da su da yawansu sun bar duniya na gansu cikin daula da menene saboda haka ni kadai na rage kuma ni kadai ne nake tsammanin annabi yake nufi da wannan hadisi to mutane haka suke Allah ta'ala ya yi mutane iri daban-daban to kaga yin ana maganan zuhudu ainihin zuhudu kenan ke za malamai da yawa suka je su abin da suke fahimta zuhudu ainihin wannan zuhudun da ake magana ba za ka sa mai kyau ba ba za ka ci mai kyau ba ba za ka zauna a waje mai kyau ba ba za ka rike mai kyau ba komi naka ba mai kyau ba ne amma kuma tsarin aikin addininka da zuciyanka suna da kyau dun ba ka damu da duniya ba za ka yi sallah ba abin da ya dame ka zai yi wahala kabli da badi ya kama ka amma an ga kabli da badi yana ramke mutum damar rikicin gida rikicin mata rikicin yaya rikicin dangi rikicin gari ma ba zai barka ba sannan kuma duk mutumin da bai damu da abin duniya ba to zuciyarsa daman a wanke take ba abin da ya dame shi zai yi sallah mai kyau zai yi azumi mai kyau komai zai yi domin Allah saboda haka sai ya zo ya wuce ma abinsa ba wanda ya san da shi kusan mun dade muna karantawa daga cikin manyan bayan Allah waɗanda suke da karamomi saboda karama gaskiya ce amma ba karaman tuwatuwa ba karama ta gaskiya karama ta gaskiya ta tabbata ahlus suna wal jama'a sun yarda da wannan amma karaman da ta inganta ba ta tuwa-tuwa ba wanda annabi yake akwai a cikin bayin Allah lau aksama alallahi la barra wanda yake da zai rantsuwa wa Allah da Allah zai kubutar da ki to amma fa mafiya yawa ire-iren waɗannan mutane idan suka je man haus mai ɗamara ma bulala zai ɗora musu saboda wulakance suke idan suka je ƙofan wani mai kuɗi koranku za a yi don mai gadi ma yana ganin ya fi so armashi amma kuma a boye da za su ce wal Allah ya kashe mai gidan zai kashe shi a daren amma ba zai yi haka ba baya ma so a sani to mu kuma fa a yanzu wani ma za ka samu ba komai ba ba komai ba ne wayar din nan ya yi abin da ya yi ki sau da dama ya fi abin da ya fi bai ba amma yana son wai sai an san da shi mutumin da ya gagara cin waye ya zo yana gwada cewa shi ma wani ne difiloman kama kyauta aka baka CE an tausaya maka ne ba ka sake ka kama hanya ka tafi ko digirin ka pass ne ba yabo ba fallasa amma yana son sai an san da shi wannan na kawo misali ne mutumin da ba kowa ba yana gadara to a wajen Allah ki wani abu ne ai ba wani abu bane waɗanda suke wani abu ne a wajen Allah sun an ga sore na su ake yi Allah ya samu dace فرض الله على العلماء أن يقولوا الحق للي الله يا فرلنتا وما لم يتفدي غسكيا كذا النبي با يفدين كريا ko ba ka ba ne annabi yana fadin ƙarya ba zai fadi ƙarya ba to kuma al'ulama uwar rasatul anbiya to kuma malamai magadan annabawa ne idan babu annabawa sai malamai to kamar yadda ya zama farilla ga annabawa su faɗi gaskiya haka ya zama farilla ga malamai su faɗi gaskiya walau kana murran komi ɗakin gaskiya wa Allah ya kyaufin lahilau matala'in kuma kada su ji tsoron zargin mai zargi saboda Allah to amma dai gaskiya wannan wannan ya mana nauyi wannan ya mana nauyi wa tulabul haqqi masu neman gaskiya labudda an yahyu ma'ahu dole su rayu da gaskiya wa illa idan kuwa babu gaskiya mutum ya zama lalataccen malami kwaɗaitaccen ko makwaɗaitin malami mai bin son zuciyanta mai goyon bayan ubangidansa mai kuɗi ne ko shugaba ko mai sarauta ne bisa aikin da ya aikata na ɓarna ya ce daidai ne ya ce in ka je kai umura guda ɗaya duk Allah zai wanke maka waɗannan ai haka suke fala to wallahi mutum ya zamo irin wannan malami fa batnul ardi khairul lahu min zahriha cikin kasa ke fi masa alheri daga doron kasa ya mutu ke fi masa alheri saboda kaga ranar takin alkiyama zai taki ka masalil himar ya hamilu asfara ko kuma ka masalil kalbi in ta hamil alaihi yalhaq au ta turku yalhaq ai kaga akwai matsala to Allah kare mu wa Abu Dharr radiyallahu an wannan sahabi Abu Dharr min hadha an-naw' al wannan yana daga cikin mutane ɗaya ɗaiɗaiku masu faɗin gaskiya ba ba sa kyayin kowa kuma ba abin da ya dame su to shi bai saba zaman ma fada ba bai saba zaman majalisa ba shi neman yaddan Allah yake ba neman yaddan wani ba saboda haka shi yasa yake faɗin gaskiya ba tare da tabaibayi ba man huwa wane ne abu zarin al-gifari kuwa abu zarin al-gifari jundub bono jonada al-gifari radiyallahu anhu asalin sunansa shine jundub dan da kun ga sunan da da sunan mahaifi sun yi kama da juna eh kamar nasir bin nasir nasir bin nasir ana samun haka kira ki nasir dan nasir ko nasir dan nasir ko dan mansur ai kaga daga kalma guda ɗaya ne aka fitar da waɗannan sunaye wannan babu laifi don mutum ya yanko wani suna daga cikin sunansa ya sanya wa ɗansa ko ‘ya'yansa wannan babu laifi wakila wasu malaman tarihi suka ce asalin sunanka shine barir juna junada saboda an samu sabani amma jundub din ya fi shahara an fi amfani da shi to an zai libi ne aslama an karɓo daga ɗaya daga cikin manyan malaman birnin madina zai dan aslama ya ce annan nabi ya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai dai ba sahabi ba ne kuma ya ce annabi ya ce to daga nan za ku fara gane a cikin ilimin hadisi inda ake samun targade eh, yanzu ba gaki na karatu abin nan ba kawai sai a haifi wani yaro daga baya bayan kara arba'in ko sittin ko saba'in. sai ya ce zubairu madaki ya ce mun kaza alhali ba mu yi zamani da shi ba to haka yake samu kwarai to in ya ce zubairu madaki ya ce masa kaza akwai matsala alhali ba da shi ne zamani ba da ubansa na yi zamani eh! ubansa ne ya kamata ya ce na ji zubairu madaki ya ce kaza saboda mun zauna da shi ko ya zo majalisi ne ya zauna to amma shi kuma yaro sai ya ce zubairu madaki ya ce kaza sai wani ya kalle ke ce a'a kai zamani da zubairu madaki ne sai ce a'a na ji an fada ne to akwai matsala ya ji an fada wa ya dama dama ma in ya ce ubansa ne ya faɗa sai ya ce eh lalle mun san babanka ya zauna a majalisin zubairu madaki shi yasa ya ji maganan amma da abin da ya kamata tun farko sai ka ce ka ji babanka ya ce ina fata an gane to da haka ake binciken hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bari biyo muku ta wannan hanya ina ganin za a fi ganewa eh saboda haka daga nan ma akwai targade a cikin wannan ruwaya Kala. anna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala li abi dhar annabi ya ce wa abi zar ya bari yasa wadan suka ce sunansa bari ribi ne juna da amma aka sai ce kalal haitami rawahu tabarani min hadisin ittasarnahu wa huwa mursal kun ga hadisi ne mursali kwarai da gaske sai zaid bin aslam ba sahabi bane yana cikin tabi'i ya tsallake sunan sahabi ka gani yana wa mursalun minhu sahabi faqat wa qul garibun ma rawa rawin faqat kaga suka ce kaidan wa huwa mursalun wa rijaluhu qatun Eh, kamar yadda ya zuwa cikin almajima to wani sahabi ne ya faɗa masa to wannan inda rikicin yake kenan inda zai ambaci sunan sahabi to babu matsala da eh, sahabbai babu rikici a kansu mu a wajen ahalus sunna wal jama'a a wajen mu dukkan sahabban annabi udulun adilai ne sai wanda qur'ani ya ambaci munafincin sa karara ko annabi ya faɗi munafincin sa karara amma ba haka ba sahabbai udulun adilai ne ya sa an ce sahabi ya ce kaza shikenan matukan kaji daga bakin sahabin to ya tabbata to kun ga nan sai mu dauki tarje Abu Zarin al-Ghifari sunansa Jundub bin Junada al-Ghifari wannan yafi shahara wa huwa ahlu sabiqin al-awwalin yana daga cikin waɗanda suka rigayi kowa shiga addinin Allah na farko farko wa min nujaba'i ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama kuma yana daga cikin masu basira daga sahabban manzon Allah yana da hangen nesa yana daga cikin manyan sahabbai masu basira wa kana radiyallahu anhu yaqul shi da kansa ya kasance yana cewa laqad ra'aytuni haqiqa na ganni urub al-islami yace ni ne na hudu a shiga musulunci sai ta yana ganin kamar ni ne na kudu a shiga musulunci lam yuslim qabli yace kafin ni babu wanda ya musulunta illa abu illa nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa abu bakr wa bilal radiyallahu anhuma yace banda manzon Allah da bakar bin abi kuhafa da bilal bin rabah babban mai kiran sallan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to amma a nan ya manta ne malamai suka ce ya manta ne shi yasa ya ce shi ne na hudu saboda annabi shi ne musulmi na farko a karkashin qur'ani na biyu abubakar bin abi kuhafa na uku bilal to anan bai kawo mata ba ina matan annabi na na khadija eh ina kalin annabi yaron gidansa Ali bin Abi Talib ina maulan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Zaid bin Haritha wanda ka karanta tarihi su ake fara gabatarwa ma kafin ambaci Abu Zarrin al kuma wasu malamai masu bibiya suka ce haka ne kun ga dai gaki babban sahabi ne amma ya manta shi yasa ba a ce kariya yayi saboda lokacin da ya zo zai karbe addini ya samu Ali bin Abi Talib kafin ya hadu da annabi sai da ya hadu da Ali bin Abi Talib za mu gani a tarihi a gaba yace yana son a gwada masa inda annabi yake Ali bin Abi Talib shi ya masa jagoranci ya gwada masa amma kaga bai ambaci sunansa nan ba ko da yake yana ce ma uwansa ya ce shi fa kafin ma a aiko annabi da ke kara uku kafin ma a aiko musulunci da ke kara uku shi musulmi ne gwarai da gaske saboda lokacin yana ta bibiya akwai mutanen da Allah ta'ala ya dora musu irin wannan za su yi ta tunani suna gani abinda mutanen suke yi ba daidai ba ne amma ba su da gayi suna talla alumeli a cikin duhu kamar irin su kwasu na sa'idatul iyali shi ya gwada tauhidi kullum ya zo lakin kaba tauhidi yake gwadawa amma yana tare da mutanensa wani abin mamaki katin annabi ya bayyana ya bar duniya wanda har ana tsammanin ma idan annabin zai bayyana shi shine kusubi na sa'idatul iyali amma kuma sai annabcin ya kauce masa ba shi Allah tabaraka wa ya kaddara ba saboda Allah ya tafi min almala'ikati eh wa min Allah zaben Allah ne na'am to kun ga anan Abu Zar al-Ghifari ya manta da Ali bin Abi Talib a kusa kusa ma to amma dai malamai abinda suka yi ittifaki suka ce lalle yana cikin as-sabiqun al-awwalun min al-muhajirin wal ansar na farko farkon karban addinin Allah قال الهيثمي رواه الطبراني بإسنادين وأحدهما متصل الإسناد ورجاله ثقات فضائله ga falalolinsa kamar yadda mala ya saba kawo mana darajojinsa an abin darda'i wannan hadisi daga abin darda'i ne radiyallahu an anna rasulallahi alaihi wa alihi wa sallama qala annabi ya ce ma a zallatil kadara'u sama ba ta yi inuwa wa kowa ba wala a kallatil gabara'u ƙasa ba ta ɗauki wani mutum ba min zi lahajatin mutumin da yake da harshe abdaku wanda yake na gaskiya min abizar sai da abu zarin alkifari wani annabi yana nuna mana cewa duk duniya ba taɓa yin mutum mai gaskiya kamar abu zarin alkifari ba to amma ka ga nan ba za ka ce ayi gaskiyansa kuma ya fi gaskiyan annabi ba ina fata an gani kuma annabi ne ya faɗi wannan a zamaninsa wanda annabi sama ta yi masa inuwa sannan kuma ƙasa ta ɗauke shi amma sai ya ware abu zarri ne gifari domin ya gwada darajansa a tsakanin sahabbansa gaba daya saboda haka daga nan za mu gane wannan sahabi yana da gaskiya shi yasa yake faɗin gaskiya ba ya jin tsoron kowa ba abin da ya dame shi mu kuma yanzu kwadayi ya hana mu faɗin gaskiya kwarai da gaske mutumin da ya saba da jami'a aka ce ka dawo babu jami'a Eh? ai abin babu daɗi domin wani lokacin mutum ya ɗan samu kuɗi ya zo ya wayi gari baya da kuɗin baya sa ba hauka zai yi kadal faƙar an ya kona kufra in ba ya abu ba hauka mutum zai yi sai dai idan mutum ya mai da alamari zuwa ga Allah ba tare da ya zargi wani ba kowa ya canfa wani abu ba to waɗanda suke da ire-iren waɗannan halaye ba su da yawa don a kan ka yi kudi ka dawo zero to gara ma kar ka yi kulin don ba ka san dajinsa ba kwarai da gaske gara ma kar ka yi to Allah ya kyauta wa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan annabi ya ce oh lamba ta kasa ko hadithun qawiyyun shawahidu lalle wannan hadisi ya inganta akhrajahu at-tirmidhi wa ghayru al-gabara al-ardu al-khadra as-sama' an ambace su da waɗansu sunaye wato algabara ita ce ƙasa alkadara ita ce sama saboda sama za a ga abin sha'awa ƙasa kuma za a ga kaman abin nan kaman brown eh, kaman brown ya sa ka ce algabara wa ƙala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan annabi ya ce mana habba an yanzura duk wanda yake son ya yi dubi ilal masihi isa ne maryam zuwa ga isa ɗan maryam ila birrihi aikinsa da garta wa sidqihi da gaskiyarsa wa jiddihi da ƙoƙarinsa falyanzur ila abizar ya kalli abizar amma wannan hadisi kalal haisami rawahu ahmad wa rijaluhu wasiqu naka ce wasiqu ba bai ba da hin kai lafin almajima saboda haka akwai sabani shi yasa wasu malamai ba su dada jaddadawa amma dai abinda hadisin yake nuna mana nagartan annabi isa alaihi salam da kuma gaskiyan annabi isa da kokarin annabi isa duk da karancin shekarunsa a lokacin da allah tabaraka wa ta'ala ya bayyana shi ya iyaka kokari to kazar-kazar ɗinsa idan kaga kazar-kazar ɗin abu zarin ligifari to kusan da ya ne wani annabi ya faɗa ne a lokacin farko-farkon musulunci kwarai da gaske bidayatu islami to ga yadda abu zarin al-gifari ya musulunta eh mutum ya ji abin zai baki shawa saboda mutumin da yake son gaskiya za ga yana kokarin neman gaskiya duk inda take amma mutumin da baya son gaskiya shi ko an bi shi an je kusa da shi ma ba zai karbi gaskiyan ba eh, kauce mata zai yi kala abu jamra abu jamra ya ce kala lana ibn abbasin abdullahi dan abba Allah ki kare yadda da su ya ce ala ukubirakum bi islami abi zar ya ce kin ba zan ba ku labari da musuluntan abu ba yadda abu ya musulunta kulna bala muka ce muna bukata kala ya ce kala da ya labari ya ce ne. ina zaune a gida sai labari ya iso mini anna rajulan bi makkata kad kharaja wani mutumin kirki a makka ya bayyana ya tsumu annahu nabiyyu yana rayawar cewa ki annabi ne fa arsaltu akli li yukallima sai na aika dan uwana domin yayi masa magana a madadina fa qultu nace ma dan uwana in talik ila hadha rajuli. idan ka tafi makka ka je ka samu mutumin nan da ake taba mu labarinsa fakallim ku kai magana da shi fantalaka falaki ya shi ko da ya je makka sai ya neme shi hadu da annabi to an ce dan uwansa sunansa unai daman su biyu ne a wajen mahaifiyansu su biyu ne a wajen mahaifiyansu a kabilan gifar kabilan eh, gifar sanannun kabilu ne suna kan hanyar shawa zuwa ƙasan sham bakin hanya suke don uwansa unayi to shi yana waka mawaki ne saboda haka yana da basira kwarai da gaske shi yasa ya aike shi suna karbe-karbe wajen irin kula da dabbobinsu don akwai labari kafin wannan tunda wai sun zauna lokacin da suka zauna sai suka ji sun taburwa inda suke shi da suka je wajen wani kawunsu suka je ya kyautata musu bayan ya kyautata musu sai mutanen da suke tare da kawun suka ji haushi sai suke fada kawun suke ce yayin ka kama hanya ka fita shi unai din nan yana zuwa wajen matan ka yace haka ko kun san wani lokaci haka duniya wani zai duba ya gaya kake kawai sai je maka illa kwarai da gaske ya zan kana da uban gida idan za ka yi mu'amala ko da matansa ko da mai sai ka yi hankali din komai zai iya faruwa to shi ne kawai da ya dawo ransa ya ɓaci hankalinsa ya taki ya faɗa musu magana suka yi hayaniya a fili to su suna da wani abu wato komi talaucinsu ba sa yadda su karbi kaskanci in akwai wulakanci ba za su saurara ba ko da yake ana cewa mutanen wani gari sai ka ji ana cewa wai da talaucinsu ba za su yadda da kaskanci ba mutanen wani gari ba zan faɗi garin ba amma ƙarya suke yi ko faɗi sunan garin ne eh sai ka ji mutum yana kishin gida yana cewa aiki ba ya karban kaskanci da mai wallahi dubu ɗaya sai ya rikita ki akari ke yi dubu ɗaya sai ya rikita ki a ka baki don Allah mutum ya yi abu a aikace a gani waɗansu ba da kai da ba kai ka faɗa da kanka ba to shine lokacin da ya zo ya musu wannan sai suka ce mahaifiyansu ki zo mu tafi da 'yan dabbobinmu da muka zo mu bar wannan waje wannan kawun ɗan uwan namu bai kyauta mana ba ki haƙuri ne suka bar wajen to suna karɓe-karɓe shi yasa da ya je sunan zamanin jahiliya su ba ruwansu ko menene ma za su yi to shi dan uwan nasa da yake yana da basira ya iya waka kawai sai je samu wadan sai wani yana ce masa yace na fi ka yace ni na fi ka yace na fi ka yace na fi ka irin jayayyan nan ya suka ce a ato kenan asalin caca tuntunin da ban ana yi sai ce gidanmu akwai dabbobin da muke kiwo muna cin abinci da su shi ma wanda ya ce gidansu akwai dabbobin da suke kiwo suna cin abinci da abin nan mu samu wani alkali a tsakaninmu kowa ya yi jawabi ya faɗi waƙoƙinsa duk wanda ya doke ɗan uwansa duk wanda ya doke ɗan uwansa wanda aka doke ke ɗebo dabbobin gidansu ya kara ma wancan ta ce kenan ko ba ta bane eh, shi yasa Allah tabaraka wata Ala ya haramta da musulunci ya zo amma da musulunci ya zo ma ba da wuri aka haramta ba saboda mafiya yawan su suna yi yanzu abin da zai baka takaici shine za ga musulmi masu son kwallon kafa mafiya yawan su caca suke yi kuma wallahi in kun je lahira sai kun yi bayani saboda caca haramun ne kwallon kafan ma da kuke goyon baya kungiyoyin aikin banza kuke yi man takabbaha habi kaunin fahuwa huwa minhum kana takin kiyama tare za ku taki kaga mutum musulmi wani ma gemunsa za ka yake a natse ya faɗa maka sunan annaba guda goma a jere ko guda ishirin ba zai iya ba amma zai faɗi sunan yan kwallo wawa jaki kawai Allah kyauta to don haka suka yi wannan ana cikin haka kuwa da yake buɗi ne sun riga sun rabu da kawunsu ya zo ya shiga wannan caca sai ya ci yana ci ko sai ya haɗa dabbobin gaba daya suka ce ya fi mana zama a wajen waɗancan cikin kaskanci to amma fa duk da haka na tsuwansu da kyawawan ɗabi'unsu yana nan a zamanin jahiliya ba sa goyon bayan iskanci don kowanda yake kan abin maye suna ganin sa haka haka ne ainihin cikakken haɗaɗɗen mutumin kirki baya kan abin maye baya ka kuma baya neman mata kuma baya ƙarya baya cin amana baya saba alkawari kaga akwai kyawawan wanda biyu to musulunci ya zo ya samu da yawa daga cikin su akan haka to lokacin da dan uwansa zai shiga makka sai ce yawwa tunda zaka shiga binnin makka to ga sakona an ce akwai wani sabon mutum ya bayyana mutumin kirki ne don Allah ka je ka yi magana da shi gaba da gaba ka yi mana bincike shi ne dan uwansa ya zo maka bayan ya zo maka ko ya nemi annabi ya hadu da annabi ya tattauna da shi da ya koma sai abu zari yana tambayarsa yana ce ya yi labari ya ce ana ah, hadu da shi ya ce mutumin kirki ne saboda ba sa karya ya ce sannan na biyu na saurari maganansa suna ce mawaki ne amma ba waka ba ce maganansa kuma na lura ba boka ba ne kun ya nuna karfafa dan uwansa sai ya ce a to shikenan ya ce amma dai abinda ka faɗa din nan sai na ji bangansu ba ina Allah Allah in hadu da mutumin to ni ma zan shirya in je hadu da shi shine abin da ya faɗa a gaba mai ya ya ce, ce yace yace fantalaka yahoo ya kama hanya ya tafi ya haɗu da annabi sun maraja sannan ɗan uwansan ya dawo fakultu ma indaka sai abu zari ya ce menene labari sala wallahi ya ce ina rantsuwa da Allah laqad ra'aytu rajulan ya'muru bil Bilkairi. ya ce wallahi na ga mutumin mutumin kirki ne yana umarni da alheri wayan yanha anil sharri kuma yana hana sharri wa qultu sai na ce lam ne baka wadatar da ni ba wa kaftu jiraban wa asan shine sai na ɗauki burgami na wa asan da sanda an san burgami ko kai sadiq shafan ka san burgami menene burgami yana batar da kai kai menene burgami ba ka sani ba ba zan tambayi ma da ki ba ba zan tambayi. ok to menene burgami jaka mutanen da jakan nan da kake gani mutanen da suna yawo da ita komai za ka iya samu a ciki za ka samu abinci za ka samu kudi za ka samu mai kowanne da yadda suke ajiye shi eh daman da gangan na faɗi wannan domin saboda ya rikitar da waɗansu saboda haka ajiya koyi hausa <laughs> eh thumma aqbaltu ila makka yace sai na fuskanci makka to amma akwai wata ruwaya anan bai kawo ba lokacin da zai tafi sai yace to kai dan uwana ina kana son ka je makka ka hadu da wannan mutumi yace to kai a hankali yace kai a hankali domin mutanensa fada da ke suke yi duk wanda yace zai hadu da ke sai sun yi fada da ke lokacin annabi yana fama da mutanen makka kaga ya fara masa gaskiya sai ce to kai a hankali ya ce to ya gani. ya ce fa ja'altu la a'rifu la a'rifuhu ni kuma na tafi makka ce sai ya kasance ni ban san shi ba wa akrahu an as'ala anhu ni kuma ina tsoron ko ina kyaman in tambaya domin kana ce ake wajen sa ka zo a rufe ni da bugu saboda haka sai ya tsaya haka wa akramu mimma idan zama sai ce yana shan ruwan zanzam shan ruwan zanzam yana ta shan ruwan zanzam wa kuna fil masjidi ina cikin masallacin makka su a lokacin ba ko yaje zai kwana da kwanaki ma ba wanda ya damu da shi don a wata ruwa abin da ya gwada kusan wata guda yi kusan wata guda yi yana lura da yadda abubuwa suke eh famarra alayya famarra ali ibn abi talib ya ce sai alibi bin Abi Talib wata rana sai ya zo wucewa faƙala sai ce hadha rajulun ya ce ni ina ga wannan kaman bako ne fa kaman bako ne qultu na'am ce masa kwarai da gaske kala in talib ilal almanzil sai ce a to ka zo mu je gida mana ka kwana zan baka masauki ka ji manyan mutane yanzu kai za ka hadu da bako a hanya ka ce zo mu je Eh? ko liman ne ba zai hadu da bako ya ce zo mu je ba wanda ka dade ma baka hadu da ke ba idan ya zo cikin daren nan to ka ringa kwane-kwane kenan in wani lokacin wani ya zo ba mu yarda da shi ba mukan hada ki da mai gadin masallaci ne da mai kula da masallaci a kwana a masallaci tun da masallacin ba zai iya sace masallaci ba amma ko mutum kun daɗe wallahi ba ku hadu ba sai kaya hankali saboda mutanen yanzu ba mamaki ya je yi wata ta'ata yi taɓargaza ne yana neman ya samu wajen fakewa wajen ka sai ka yi a hankali da yake ma yanzu akwai daɗin waya da abin nan mutum ya zo daga ina ka zo ai na kamo hanya na zo daga ningi daga ningi da kafa da kafa lafiya kuwa lafiya kalau yanzu mutumin da ya zo daga ningi da kafa ya zo bauta ya kamata masa rukayya kana ganin za ka zauna da giya laki dai ku kwana akwai matsala ok daga ningi eh, da kafa eh, da almurun nan eh tutun da yake zamanin waya ne sai ka dauki waya ka buga ka ce ware wane fa ya za ce ai ana neman su wallahi ya dan samu tabin hankali ne to kaga yadda za in ka saki a daki sai ka saki a turu <laughs> eh in ba haka ba akwai malala to amma kaga wancan lokaci su babu maganan waya kawai ali bin abi talib yana ganin sai ce amma kai bako ne yace eh yace ah, to tunda kai bako ne zo mu je ga wajen kwana gidansu fa zai kai ki kuma abin da ya faru kenan yace fantalaktu hu na kama hanya na tafi tare da kila as'aluhu an kai in wala ne eh ban tambaye ki komai ba ki ko bai bani labarin komai ba a wata ruwa ya ce sai da su kai kwana uku ya baki wajen kwana ya baki abinci da safe ya sake fitowa ya zo ɗakin kaba ya wuna ya ɗakin kaba da daddare ali bin abi talib zai fito ya sake ganinsa ya ce a'a amma an la rajuli an ya'rifa dara ko manzila ya ce yanzu lokaci ya kamata a ce yanzu kan za ka gane masaukin ya ce zo mu tafi suka sake tafiya sai da suka yi kwana uku bayan kwana uku ne sai ya tambaye shi daga ina kake kuma ina za ka je daman ka'idan musulunci kenan saboda haka yanzu aka yi sallan shayi ka samu bako ka dauke shi ka je gidanka kwana uku din nan kana masa girki gidi kwarai da gaske sai ya kwana uku yana goge wuyarsa. sana zai ka ce kai ko bawan Allah ina ka fito kuma ina za ka je tun da daman ka'ida kwana uku ne eh, bayan kwana uku kana iya kana iya canza miya kana iya canza abinci na'am falama kabaha algadu lokacin da gari ya waye ya ce jitu ilal masjidi la as'alu an na tafi masallacin kaba bana tambayan kowa walaisa ahadun yukbiruni anhu bi shay'in kuma ba mai bani labari kamar kowa ya noke baya son yayi maganan annabi yana tsoro kamar rabi aliyun faƙala amma ana li rajuli an ya ce lokaci ya yayi ka koma masaukinka bultula kalama amurka ya ce a ba sai na koma ba wannan bayan kwana uku ne a wannan ruwaya bai fayyace haka ba amma waɗansu ruwayoyi an fayyace kalama amurka ya ce menene alamarinka wa ma akdamaka me ya kawo ka garin nan kultu sai na ce in katamta alayya akbartuka inda za ka ɓoye labarin za ka rike mun amana to zan bayyana maka kala af'alu ya ce zan yi to su kuma haka suke ko mai fada da annabi ne ya yi masa wannan ya ce in za ka rike mun amana zan bayyana maka ya ce eh to ya ce eh baya su dawo ya ce a saboda haka da zai hadu da makiyin annabi a ce an masa wannan gata na kwana uku ya tambaye ki me ya kawo ka ya ce to amana ce za ka rike min amana ya ce eh ya ce to ina son haɗu da muhammadu ne zai ce to mai sabon addinin nan to yana ganin sa zai ce gashi amma karka sake dawa mun rabu da kai kenan gashi kuma ba zai je ya ce wa mutane ga wani bako ya zo wajen kaza ba babu ruwansa to haka suke mu haka muke to kaji jahiliya ma kenan mu wace irin jahiliya ne muke ciki wani irin ignoramus ne muke ciki warai da gaske Allah ya kyauta ya ce zan ɓoye maka babu damuwa kultu ya ce sai na ce masa kad na. labari ne ya iso mana annahu karkara da nabiyu sabon annabin nan ya bayyana ƙala da Ali bin Abi Talib ya ji wannan sai ya ce amma qad rakatta ce kaya ya tsinke a gindinka ba eh, don kalman da ya fada da larabci haka yake fasara da Hausa ya ce ka canka daidai ka canka daidai ka shiryu cif cif baka kauce mu hanya ba wato ya samu surukin annabi kanin annabi kuma yaron gidan manzon Allah Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu to don haka kala haza wajhi ilai yace to yanzu zan tafi wajensa kun ga wannan ya gwada cewa ake musulman farko ba sa tilasta mutane ba sa tilasta mutane farai da gaske idan ka ga abu kawai ya maka kuma ka fahimta shi kenan amma ba zai tilasta ka ba don kana bakonsa yana mai masaukinka kuma yana kyautata maka ba zai tilasta ka ba in ka gamsu shi kenan ka bi kawai ya ce ha za wajihi ilai ya to kaga inda zan bin nan to zan tafi wajen annabin ne fattabi ne ya ce ka bi ni ka bi bayana watkul atkulu duk inda ka gana shiga ka shiga fa inni in ra'aitu ahadan akhafuhu alayka idan na ga wani mutum yana jin tsoro kada ya cutar da kai qumtu ila al to ni zan tsaya a jikin katanga haka ka anni na ali kaman yana gyara takalmi na ya zinke saboda ka ku gani in ba haka ba za su wulakanta ka kun ga shi abinda dan wansa ya faɗa masa gaskiya ne shi ma ya rike tunda har kusan wata guda bai ce komai ba kuma shi bai san alamun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba ma ya ji labarin sa ya ce wamde an ta ya ce saboda haka yin kaga na ga akwai matsala to ni zan tsaya kamar ina gyara takalmi na kai kuma sai ka wuce kamar ba tare muke tafiya ba ya ce abinda za a yi kina fama da wa ma zai su ya ce ya wuce ni ma sai na bi shi kalna ala nabi sallallahu alaihi wa sallam muka yi ta tafiya ba wanda ya tare mu har muka shiga wajen annabi fakultu ya ce ina shiga sai na ce ya rasulallah ta ce ya manzon Allah amma kun ga already yana da musulunci kafin wannan lokaci yi kafin ya hadu da annabin ma musulunta amma wata ruwaya yana zuwa aka ce masa ga annabin ne yace assalamu alayka ya rasulullah yace sai na gaishe shi da gaisuwar musulunci lokacin wanda su suke wajen ma ba san yadda yake yi ba ai kun ga dukkan alamu wayayye ne ba ba kawai ba ne a wayensa ya zo sai dai a wancan lokaci ba da guide ne ba da jagora tunda idan za ka yi addini sai ka samu wahayi daga sama to waye zai faɗa masa cewa abu kaza daidai ne abu kaza ba daidai ba amma ki dai yana iyaka kokarinsa abu mai kyau na yi abinda ba da kyau ba yi amma a wata ruwaya ya lokacin da ya zo ya ce akwai ranar da ya zo ya zauna ya ce wallahi ya zo da yunwa lokacin bai gane ruwan zanzan ba ya zo da yunwa to sai ya zo ya ga ɗakin kaba sai ya tare ɗakin kaba ya je ya ga gunken isafu da na'ila kun san guma kan isafu da na'ila suna kan safa da marwa ne saboda haka yana zuwa wata rana kawai ya zo ta wajen sai ga waɗansu mata suna ta zagayawa suna ta sumbatu da hisabu da na'ila sai ce wa matan babu kowa kawai ya idace sai ce musu sai ce ah, to tun da haka ne wannan isafu namiji ne wannan na ila mace ko hada su aure mana ya suka kama baki zai ce ayo ba za a hada su aure ba saboda katako ne saboda itace ne su saboda su itace ne shine aka ce sai suka fita suna suna wailun wannan wailun suna ce da akwai wani a cikin mutanensu su da ya yi maganinsa saboda me saboda ya wulakanta ya ya wulakanta abin nan nasu shine suna gangarawa wani abin mamaki sun gangara suna ta sauri saboda suna ganin tun da ya zagi gumakansu zai musu illa suna sauri sai suka hadu da annabi da manzon Allah da abubakar biyu ku hafa. sai ga su kuma suna shigowa shine suka ce wa matan me ya faru suka ce wani bako ne me ya faru me ya ce suka ce ai maganan da ya faɗa tana da girma tana da girma ba za mu iya maimaitawa ba amma ku je ku gama da ke ku girbe ki wato a a gama da shi shine sai suka karasa tun da su maza ne shine suka karasa cikin masallaci wannan bayan kwanaki talatin sun cika kenan shi yasa a wancan ruwaya da manzo Allah ya zo masallaci a'a sai ya ganke ce ya kai ko daga ina kake ce ni da kabilan gifar nake ya ce to kai waye ya ce ai ni manzon Allah ne ya ce to ai da man kai nake nema sai annabi ya yi shiru bai amsa masa ba a wata ruwaya yake cewa Abubakar bin Abi Quhafa sai ya ga Annabi kaman ya sunkuya sai ya je zai daga masa abun nan saboda ya ce shi da kabilan Gifar yake shi yasa Annabi yayi haka yace ka gyale shi ba saboda wannan bane ne yace kai a hankali aka ce sai Annabi ya wuce to kaga idan ka karanta wancan labari sai ga lokacin bai karbi musulunci ba da manzo Allah ya wuce bacewa yayi sannan kuma akwai wata ruwaya ya zo ya faɗi wata magana aka turo waɗansu yara suka zo suka daka ki abu zai milgifari shi yasa kwana talatin ya yi a lakin kaba suka daka ki tun da bako ne daman ba san iyayensa ba ba san daga ina yake ba da suka daka shi sai da rana ta da ke shi tukuna ya farfado yana farfadowa ne sai ya je kusa da zamzam sai wani ya gwada masa cewa kai wanka da zamzam ka ya bunnan shine da ya wanka da zamzam da ya wanka ya sha ya ji hankalinsa ya kwanta sai ya ci gaba da sha wata guda yana sha ya ce wannan kusan kashin nan idan mutum akwai yunwa a cikinsa kashin nan ya yake yi yakan wani bulluko haka ko haka yake yi yana wani bulluko haka ya ce da ya sha ruwan zamzam na tsawon wata guda ya ce wallahi sai da ya ji maganin yunwa kan babu maganin yunwa kuma a lokacin yana jin girgir duk wanda ya tinkare shi zai iya na hushe shi sa a lokacin da yake ba da labari ma annabi sai ta ah, ya ce haka ne ya ce ina huta a mutu omen ko yanzu idan ka tafi ka je ka ringa shan ruwan zanzan kawai In inda ka yi imani da wannan ka yarda da wannan ka sha ruwan zanzan ko baka ci abinci ba shikenan amma kar ka yi irin na yan najeriya kudin ka yana makale kana sayan kayan tsaraba sannan kuma ka ce ba za ka yi sayan abinci ba ga ruwan zanzan shine abinci daga allah ƙarya kake yi a yan najeriya haka suke yi su ajiye dalolinsu a cikin maransu saboda haka ruwan zanzan yana da albarka kwarai da gaske to kun ga wannan ya gwada abu zarin ilgifari ya fi kwana biyu a makka ya fahimci yadda abubuwa suke to lokacin da ya zo ya karbi addinin Allah ai yace ya rasulullah yace ya manzon Allah ai arid alayyal islama islam yace ka jiro mun da musulunci fa arada alayya annabi yi mun bayanin musulunci fa aslamtu makani yace nan take na musulunta yace amma da yake yana karban addini yace ai shi ya musulunta dama Eh, shi ya riga ya karbi musulunci wato ya gane gaskiya gaskiyan yake nema faƙala li sai ya ce ya abazar ya ce sai annabi ya ce ya kai abuzar ya ce oktum hazal am ya ce ba ka musulunta ba to ka boye ce wallahi ka boye warje ila kaumika amma ka koma wajen mutanenka ka bayyana musu wanda ya yarda da kai ka bayyana masa addini amma ka boye to kun ga farkon musulunci idan mutum ya karbi addinin musulunci ba sai an baki ilimin musulunci ba daga nan ma za a iya baki limanci ya karbi limanci amma ya zamanin yanzu baka yi a halari ba za a baka limanci ai sai ka yi a halari wanda ya yi a halarin ma an baki limanci yaya balle wanda bai iya ba to amma farkon musulunci ba a ɗora nauyi da yawa ba Yake fa iza balaga ka zuhuruna fa aqbil ya ce idan bayyanan mu ta ainihin iso gare ka kaji mun bayyana ya ce to ka zo ka same ni saboda haka ya rabu da annabi a wannan lokaci kwarai da gaske abin da ya faru kenan kuma ya yi tambaya ya ce ma annabi to a ina ne za ka bayyana kamar yadda wata ruwaya ta nuna annabi ya ce akwai dai wani gari mai yawan da dabinai ya ce ni abin da aka gwada mini kenan saboda haka kaji ji na bayyana ka zo ka same ni sai bai same shi ba sai a binnin madina kuma da ya koma ya fal'ama dan uwansa unais sai dan uwansa ya ce ai ne kan tunda nayi magana da ki na riga na gane gaskiya ni fa na karbi addini kun ga su biyu sun zama wakilai na annabi suna bayani suna bayani a yadda suke bayani suka ce wajen kusan rabin su sun karbi addinin Allah lokacin da annabi ya hijira daga makka zuwa madina kuma sauran rabin sun karbi addinin Allah kafin annabi ya hijira halliman suke da shi sunan sama ya bayyana cikin sahihul bukhari da Musulun da sauransu sunan limamin su tun a wancan lokaci na'am fa qultu wallazi ba saka bil haqqi abu zar da ya karbi addinin Allah ya ji musulunci ya shige shi yace na rantse da wanda ya aiko ka da gaskiya shine Allah yace la atrukanna biha baina azharuhum azhirihim ya ce lalle sai na je na bayyana musulunci a tsakaninsu amma wata ruwa azharanihim azhara akwai alif a tsakani eh, nan ya kawo da alif wani waje ma zahara babu alif yace zan je tsakanin sun bayyana yace eh, eh. yace na yi alkawari sai na je na bayyana dama musuluncin ya shiga jikin mutum haka ne za ka tinkari kowa to bari ko ji abin da ya faru waje ilal almasjidi ya je ya koma masallacin kaba wa quraikun fi quraikawa suna tare ya je daidai lokacin suna tare fa qala bulan bakin sai ya ce ya ma kara quraikin ya ce ya ku taron quraikawa ya ce inni lallai ni dinnan ashhadu an ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sai ce ina ke da babu abin bauta da gaskiya sai Allah kuma lalle annabi Muhammad bawan Allah ne manzon Allah ne kowa yana tsoro ni ba na jin tsoro kaji masu karfin hali wa kalu suka ce qumu ila hadha sabe suka kalli yara yan iska kawai suka ce wannan mai sabon addinin ku taki ku daka ki wa suka taki fa doreftu yace kawai sai na ji duka ina jin ni ina da karfi na sha ruwan zanzan zan iya tinkara ashe taron dangi fa yafi eh taron wai menene yake faɗa da Hausa eh yace to li amuta aka daka ni kaman za ka kake ni eh <laughs> wa da rakani labbasu ya ce kawai ana cikin duka na sai ga babban annabi al-abbas bin abdul muttalib sai ga shi ya bayyana shi bai san me ya faru ba yana zuwa sai ya gane ni fa kabba alayya saboda haka sai ya kifo a kaina me yasa ya gane ki ya gane ki cewa dan kabilan gifar ne ba wai saboda ya karbi musulunci ba shine sai ya rufu a kansa wakala yace wailakum yace kai ku samarin nan yace ba ku da hankali taktuluna rajulan min gifar yanzu za ku kake mutumin da ya fito daga kabilan gifar ومتجركم وممركم على جفار yake hanyar da za ku bi ku je kasuwanci da inda za ku je duniya hanyar da za ku bi sai kun bi garinsu ku kashe musu ɗan garinsu a nan yace ba za a zauna lafiya ba wallahi an bar ku kun kashe shi bai san me ya faru da farko ba to a kaga da yake babban mutum ne fantala kuwa ne ya ce kawai duk waɗannan samari sai suka dare kawai suka bani saboda babba ya so shi bai san faru ba nan ya tattare ya ce to kai tashi ka tafi ya ce kuma sai na ki tafiya tunda na riga na gane garin falamma asbahtu da dace lokacin da gari ya waye na ji kuzari na sake dawowa fa qultu mithla ma qultu bil amsi ce ko za ku mutu sai na sake maimaita abin da na faɗa jiya ya sake maimaitawa eh wato kaida shine in musulunci ya riga ya shiga ran mutum inda musulunci ya yi ƙarfi mutum ya kai wannan matsayi ko kashe shi za a yi ba zai kafirce da Allah ba an ba da labarin mutane guda biyu mutum na farko da ya zo aka ce ka zagi annabi za a kyale ta yace ba zai zage shi ba ba za ka zage shi ba wato kana tare da shi yace ba zai zage shi ba suka kashe shi a gaban nan uwansa suka ce kai ma ƙaraso. ka zagi annabi ya ce wani zagi kuke son fada masa idan kun fada mun zan auna masa eh suka ce ka ce kaza ya fada suka ce to wuce ya wuce da suka je wajen annabi mai annabi ya ce da ya je wajen annabi ya fada masa sai annabi ya ce wancan yana da imani ya yi shahada ya ce kai ma abinda kai ba kai kuskure ba lokacin da kaga mutuwa ne saboda mutum ya ga mutuwa zai abin na amma kaga na farko ya fi shi daraja dun ba za a hada su ba kawai wanda duk yadda aka yi da shi zai ce wallahi ba zai sake ba to irin su ne amma in za ka ɗan yi riba to wani lokaci gari riba sun na za ka fada a rami eh, eh ka duba masu motoci ko masu yin suna riba suna riba wata rana a rami suke yi a hausance yace da na wayi gari na sake dawowa fa qultu misla ma qultu bil amsi na fadi irin maganan da na fada jiya fa qalu suka ce qumu ila hadha sabi manyan mutane suka ce masa samari ku taki ku daka wannan mai sabon addini fa suni abi kazalik abinda aka mun jiya aka sake yi wa adrakanil abbas kuma sai abbas ya sake zuwa fa kabba alayya ya sake rufe ni fa qala fa hadha awwalu islami islamu abi zarr eh, wannan shine farkon ya takaita mana labarin ne wato maimakon ya karasa mana sai yanke mana ya ce wannan shine farkon musuluntan abu zarri ne gifari radiyallahu anhu to da ya rufe ki ya gwada masa hanya ya ce sai ce karka sake tun da shi bai san mai faru ba kuma ba su masa bayani mashi abbas bin abdul muttalib abin da ya faru ba ya sa a hanya shi ne kama hanya ya fita tunda annabi daman ya ce je wajen mutanen sai ci gaba da yin mutuwa kuma abin da ya faru kenan saboda haka sai ya tafi to wannan hadisi sahihun rawahu al-bukhari wa muslim fi fada'il as-sahaba amma akwai abin da aka tsallake qala zahabi rahimahullah imam zahabi yace kana radiyallahu an abu zar al-gifari Allah ki kara yadda da ki ya kasance yufti fi khilafati abi bakr to kaji yana bada fatawa zamanin abubakar bin abi kuhafa yana ɗaya daga cikin sahabbai masu bada fatawa a ka'ida mutum baya bada fatawa musamman kaman a yanzu kuma a wancan lokaci sai ya kasance kasan Kur'ani gaba daya kasan hadisai gaba daya hadisin da baka sani ba aka kawo hadisi kace baka sani ba to kusan sai an wahala kafin a samu wanda ya sani kwarai da gaske ai ko hakimi ma hakimi asalin sunan hakimi shine man ahata bi sunna duk hadisan annabi ya sani hakiman yanzu fa balle mai gunduma balle mai anguwa balle wani tsosanin tsofane iyi balle a ce wani turakin sarikin sarikin yin wa'adi zai nawa kenan ta gani sannan kuma aka ce a yanzu yana daga cikin sharuɗa na ba da fatawa shine in za zaka bada fatawa akan matsala to duk littafan da suka yi magana ko malaman da suka yi magana kan wannan matsala sai ka karanta bayanan su sai kai ka fitar da naka shi yasa ba wanda yake bada fatawa sai mujtahidi a da mujtahidi samun mujtahidi yana da wahala amma a yanzu suka ce samun mujtahidi bai da wahala sai dai kuma hanyar ne da za a bi yana da wahala domin wata fatawan kafin ka bada ita sai ka karanta littafai kamar hamsin to kuma a najeriya wani malami ne a cikin wata guda ko a cikin sati ɗaya zai karanta littafai hamsin ba irin malaman saudiya ba za ka samu malamin saudiya a bankin sama kawai yana da miliyan ya kai talatin motan da yake shiga ta kai naira miliyan barkatai abincin da yake ci mai kyau ne sannan gidan da yake zaune mai kyau ne hankalinsa a kwance yake babu wani rikici ko na anini ka halaki da malamin najeriya ko abuja yake har ba ka hada su ba wanda yanzu kai kana nan kofan kama kullum a buɗe yake ka gwada wato kowa ya shiga su ko kofan su yana rufe mun ba su ce maka ka zo ba idan ka zo wallahi sai dai kai ta bata lokaci domin idan bai baka tayan ba babu yadda zai mu ne kawai al'adar mu shikenan yanzu ana taki daga sallan isha nan wani zai zaga ya zo ya tare ka yi ba bai san masu wanda kai ba bai san damuwan da kake ciki ba amma zai tare ka a bayan nan ina da tambaya dama dama ma da sako ya kawo za ka saurare ki amma tambaya zai iya takura ka wani akan ma wani abu wanda yake bai da muhimmanci shi yasa kafin ka samu mujtahidi a ire-iren wuraren mu yana da wahala amma su can za su yi karatu sosai bayan sun yi karatu kuma suna da littafan yanzu misali tafsirin imamu tabari ya kai mujalladi wajen guda goma ana sayar da shi dubu arba'in da wani abu a tahrir wa tanwir dubu arba'in da wani abu tafsirin imamu kurtube dubu arba'in da wani abu tafsirin aluti dubu arba'in da wani abu adwa'ul bayan kusan dubu talatin da wani abu ko arba'in da wani abu fatahul bari kusan dubu talatin da wani abu ko dubu hamsin da wani abu akwai sabon bugowa abin nan fitowa sannan alminhas sharhin sahih muslim shi ma wajen dubu talatin da wani wani abu sharhin tirmizi wanda ake kira tufatul ahwazi wajen mujalladi guda takwas dubu talatin da wani abu aunul mabud sharhin abi dauda dubu talatin da wani abu sannan annasai almuttaba shi ma sharhinsa dubu ashirin da wani abu sannan musnad na imamu ahmad dubu arba'in da wani abu musannaf na abdurrazza da sauran ire-irensu suna nan da yawa kana ganin da allah wani malami ne zai hada waɗannan har ya je ya nazari ya baka fatawa kai kuma sai an fada a facebook ka ce kariya ne jaki kawai kwarai da gaske ko waɗannan littafan ma da na ambata ko wani ɓangare ne fa wani ɓangare ne abinda aka fada kaɗan ne sai ya zauna ya karanta ya yi risa to bai ma mallake su ba ya karanta su <coughs> saboda babu hanya kuma mutum idan ya zo yana limanci yana dan sa kaya masu haske da menene ko ko ba za ku baki agaji ba ba za ku taimake ki ba ba za ku baki sadaka ba ba za ku kawo abu mai kauri ku baki ba yana fama da mura muryarsa tana kyakewa amma ba za ku kawo kaji ba don idan iren wanda sai abubuwa goma su faru wallahi ba wanda zai zauna babu ma lokacin zama ba lokacin da zaka zauna kawai sai dai a yi ta tafiya haka a dungure Allah ya kyauta abu zarrin al-gifari radiyallahu an yana ɗaya daga cikin masu ba da fatawa a zamanin kalifancin abubakar bin abi kuhafa da umar ibn al-khattab da usman bin affan radiyallahu anhu ai kun gake kenan yana ɗaya daga cikin manyan malamai wannan yake gwada cewa in baka damu da duniya ba kamar da hankali a ilimi to za ka samu amma ka damu da duniya to kwakwalwanka za ta iya toshewa wa kana ra'san fi zuhudi wa sidiki wal ilmi wal amali qawwalan bil haqqi la ta'khudhuhu llahi lawmatu la'im ala hiddatin fi shine darasin mu na gaban insha Allah ta'ala inda muka fada daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh